a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu Allah kara masa albarka domin ci gaba da karatun littafin mu na asrarus salah wallafar babban malami al-allama ibn qayyim al-jawziyyah shamsuddin alaihi rahmatullahi ta'ala idan ba a manta ba mala yana mana bayani akan sirrin da ke cikin karatun fatiha da yadda kuma ya kamata bawa ya kasance a lokacin da yake karatun fatiha ya faɗa mana cewa daidai lokacin da mutum zai fara karatun fatiha tuni yana ganawa da Allah ya fara tattaunawa da Allah kuma Allah ta'ala haƙiƙata ba shi amsa in ya ce alhamdulillah Allah zai ce hamidani abdi idan ya ce arrahmanirrahim rahim Allah zai ce asna alayya abdi idan ya ce maliki yawmiddin Allah zai ce majjadani abdi in ya ce na abudu wa na sa'in sai ce wa hadha baini wa baina abdi idan ya ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa karshe har zuwa gairin maghdubi alaihim wal dhalin sai Allah ce wa hadha li abdi wa li abdi ma sa'ad wannan abun in mutum ya fahimce shi to bai kamata yi wasa da karatun fatiha a lokacin da yake sallah ba ya kamata ya ba da kansa ga baki ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan ganawar ta tabbata kuma abin da ake so a samu na cin gajiyar ita wannan ganawar to bawa ya zama ya same ta to sannan ya fara mana bayani akan faɗin alhamdu ɗin da kake yi da surruran da ke ciki kana ba Allah subhanahu wa ta'ala wata sifa tashi ta yabo da cancantarsa a matsayin shi ne wanda ya kamata a ga girmansa a yabe shi a yi masa kirari kuma babu abin da Allah maɗaukacin sarki ya fi so kamar haka Allah ta'ala ya fi kowa kan yabo saboda shi yake da abin yaba yaban da ake masa yabo ne na tsarkace shi daga dukkan wata tawaya ku wata gazawa ku wani abin da za a ce ga aibi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa kake cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya fahimtar da mu to shine ya ci gaba da bayani ya ce fa af'aluhu kulluha hikmatun wa rahmatun wa maslahatun wa adlu ayyukan Allah dukkaninsu duka aikin da Allah zai yi to akwai abu hudu a ciki duk aikin da kaga Allah ya yi ya zartar da shi a ka mai daɗi ko ba mai daɗi ba ne to akwai abu hudu a ciki akwai hikimatun akwai hikima ne hikima hikima ita ce yin abu yadda ya dace shi ne ake ce masa hikima a yi abu yadda ya dace shi yasa ai Allah ta'ala ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira Allah yana bada hikimarsa ga wanda yake so wannan yasha'u din mashi'a ce shar'iyya diniyya sai Allah yana son ka sannan zai baka hikima me hikima ka rika yin abubuwa yadda suka dace ka rika gudanar da abubuwa akan tsari duk abin da za ka yi wani ba zai ce ka bai kamata wane ya kaza ba wannan shi yake ce masa hikima in ilimi Allah ya baka to sai hada maka da hikima ilimi da hikima sanin akwai lokacin da sani abin da ka sani a lokacin akwai abinda ka san shi a lokacin amma bai kamata ka faɗe shi ba amma ba wanda yake gane haka sai mai hikima kwarai da gaske manzo Allah su sama tunda Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi hikima to shi yake haka wata rana suna zaune da Nana Aisha radiyallahu anha sai ce kin ga kin san lokacin da Qurayshawa suka zo za su gina Ka'aba bayan ta rushe kin san da cewa ba su gina ta daidai ba ba su ƙarasa ta ba ce ba dadan mutanen kiɗin nan da suka gina ka'aba ba su daɗe da shigowa musulunci ba to da sai na rusa ka'aba a yanzu idan na rusa ta sai in mai da ita asalin yadda annabi ibrahim alaihi salam ya sata. ta kaga wannan ilimi ne amma manzo sun yana cewa laula anna qaumaki hudatha'u ahdin bi kufrin lahadamtu al-ka'abata wala bina'aha ala usati ibrahim alayhi salam shi ba dadan mutanen ki basu dade da shiga musulunci ba za su ce to na zo in yi komai haka abar ma so nake in rusa ta to da ce na rusa ka'abar in mai da ita asalin yadda take manzon sama bai yi ba ya batta kaga hikima ce hikima ce ba kauye ya zo yayi bawali a masallaci ya cire wandon shi ya tsula bawalin shi a masallaci kawai sahabbai suka daka mishi tsawa manzo su ne ce da uhu wala tu'zuhu sai ku tsale shi ku cutar da shi shi yayi laifi amma kuma aka tarereye shi waɗanda suka nemi su hana shi su kuma aka ce sun yi laifi hikima <laughs> ƙarshe ya ji daɗi su sama ya kira shi bayan ya gama bawalin shi aka ce to ku da kuka mishi faɗa ku je ku ɗibo bokitin ruwa ku kwara suka ɗibo bokitin ruwa suka kwara manzo sama ya kira shi ya ce masa bawan Allah Ka nan ɗakin Allah ne Allah babba ubangijinmu mu ne ciyar da mu ne shayar da mu ne azurta mu ɗakin shi ne nan kaga bai kamata a yi ƙazanta ba ko ya ce ƙwarai da gaske shi abin da ake yi a cikin sa ana sallah ne ana karatun alƙur'ani ana zikirin Allah amma abubuwa na ƙazanta bai kamata a yi su a nan ba shi ƙwarai da gaske kawai ya ɗaga hannu ya ce Allahun marhamni wa Muhammadan wa ham adal ba adana. shi ya Allah ni da ni da Muhammad kawai zaka sama aljanna in ka sa mamobi ka kulla kofa ka ka sa kowa kaga hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ayyukan Allah ga baki dai hikima ne in ga ya baka da hikima ya baka idan ya hana ka da hikima ya hana ka in ka ga ya jarrabe ka da ciwo to akwai hikima a ciki duk aikin da Allah ha halitta shedan akwai hikima a ciki sannan na biyu wa rahmatun tausayi duk abin da Allah zai yi akwai tausayi a ciki babu abin da Allah ta'ala zai yi don cutar da bawansa shi ya fa ya halice shi rahama tausayi sannan wa maslahatun sannan duk aikin da Allah zai yi to akwai amfanin aikin nan na Allah ga halittun shi za jiya wannan amfanin wa adlun sannan kuma Allah maɗaukacin sarki duk abin da zai yi zallar adalci shi kuma abin da ake ce ma adalci shine ka sanya abu inda ya cancanta a sanya shi kaga suna da alaka da hikima wanda ya kamata a bashi yaji biyar ka bashi yaji biyar kakka ba shi yadi hudu da rabi sannan kakka ba shi hudu biyar da rabi adalci ke ai shi ne faɗin manzon sama da yake cewa ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku tsara dokokin Allah ku yi adalci a tsakanin 'ya'yanku. yanzu ana ɗinkin sallah kana da ɗaɗan shekara goma sha biyar wani shekara shi sha biyu wani shekara shi shida wani shekara shi uku sai ka ce in ka tashi kowa ka ce musu yadi kowa sai ka bashi daidai yadi daya iri daya daidai adadi daya kaga baka yi adalci ba shi wannan dan shekara ukun a bashi daidai da shi shi ma zai girma in ya girma a ba shi daidai yadda aka ba dan shekara goma sha biyar kaga wannan shine adalci wani bai da lafiya ka kai shi asibiti ba za a ce ai tun da wannan bai da lafiya an masa hidima a asibiti an kashe kuɗi kaza shi ma wannan sai an kashe mishi waɗannan kuɗin alhali lafiya shi kalau ba shi ma idan yana so ya kashe a kashe mishi wannan kuɗin to ya rashin lafiya kwarai da gaske to kaga adalci kenan to duk ayyukan Allah waɗannan hudun akwai su a ciki to lokacin da kake cewa alhamdulillah ka rika hasasu wannan cewa Allah ya cancanta a yabe shi saboda yana da hikima Allah ya cancanta a yabe shi saboda yana da tausayi Allah ya cancanta a yabe shi saboda duk abin da zai yi amfanin bayinsa ne sannan duk abin da Allah zai yi adalci ne ga bayinsa babu zalunci a ciki ba a ɗaukan haƙƙin wani ya ba wani wannan da yana cin ma'anar alhamdu da kace faɗi la ta an zalika ayyukan Allah ba sa fita daga waɗannan abubuwan siffofin guda hudu wa awsafuhu kulluha awsafu kamalin kuma sufofin Allah gabaki ɗayan su sufofi ne na cika babu tawaya a cikin su wa nu'utu jalalin kuma sufofi ne na girma wa asma'uhu kulluha husna kuma sunayen Allah dukkanin su mafiya kyau yanzu a yan adam a yan adam akwai sunayen da ba su da kyau ko akwai sunayen da ba su da kyau ma'anar su ba ta da kyau tarihin sunan ba yi da kyau shi yasa manzo Allah sama ma ya umarce mu cewa in mun haifi ƴaƴa mu sa musu sunaye masu kyau sunan da a cikinsu akwai alkhairi da albarka a ciki kuma manzo sama ya kyamaci sunaye waɗanda suka kasance marasa kyau ya so ya caccanza mu wasu sahabbansa sunaye saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan akwai rashin kyan ma'anar sunan sannan kuma aka haramta sa wasu sunaye kwata-kwata ka sa sunan nan haramun haramun ne ka haifi ka sa mishi tir'auna ko ka sa mishi hamana ya sunan shi sai a ce ai hamana aka sa mishi hamanu hamana lalataccen wazirin tir'auna ko kuma a ce an haifi da sai ya sunan shi sai a ce sunan shi karunu shi ba haushe kasan in ya tashi ma sai ce dan karuna ba ma karunan ba ne wai dan karuna ne ke dukiya kamar ɗan ƙaruna to duk waɗannan sunayen sa su haramun to amma shi Allah ta'ala sunayensa mafiya kyau wa hamduhu ta'ala yaban da Allah maɗaukacin sarki ya makansa ko wanda ake masa ƙadmala ad-dunya wal akhirata wannan yaban ya cika duniya da lahira ya cika duniya in ma kai baka yi ba to wasu bayan Allah suna yi waɗanda baka san su ba mala'iku na yi yusabbihuna bihamdi wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu kaga waɗanda suke ɗauke da al'arshi yusabbihuna bihamdi suna tsarkake ubangijinsu kuma suna yabansa akwai mala'ikun da Allah ta'ala ya halicce su ba aikin da suke sai hamdala kawai tun da Allah ya halicce su kawai ba abin da suke sai dai su ta cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko in ko kai ko miki Allah yana da waɗanda suke masa wannan mala'iku ce nan sannan akwai halittu waɗanda ba mu sanin me suke yi wa in min shay'in illa yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahu wa in min shay'in illa yusabbihu babu wani abu face yana ma Allah tasbihi kuma yana tsarkake Allah yana yaban Allah walakin la tafqahuna tasbihahu matsalar kawai mu bama fahimtar abin da take faɗi waye sanar da kai wannan damin ka da kwaɗo yake yi ya ta kukan nan waye sanin maka ko hamdala yake ma Allah yana masa tasbihi kwarai da gaske dutse volcano da yake feshin wuta waye sanar da kai ko wannan feshin wutar tasbihi yake ma Allah madaukakin sarki waye sanar da kai zaki idan ya gunji tasbihi yake ma Allah tsuntsaye da suke yin wakoki a cikin gonaki waye sanar da kai ko tasbihi suke ma Allah suna yaban Allah suna tsarkake shi kaga wannan ya fa da Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihakum ba za mu iya fassara me suke yi ba to duka sannan wasamawati wal arda sannan kuma yaban Allah ya cika sama ya cika ƙasa ya cika duniya cika lahira yaban Allah ha'a lahira ha'a lahira mala'iku abinda za su yi kenan za su yaba Allah a lahira yan aljanna wa akhiru da'awahum anil alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen abin da 'yan aljanna za su riƙa faɗi shine ne su riƙa cewa yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu wa ƙalu alhamdulillahi lalazi hadana hada wa makunna li nahtadiya laula an hadana Allah wa ƙalu alhamdulillahi lalazi azhaba anna alhazan inna rabana na gafurun shafur wa ƙila alhamdulillahi wa ƙudiya bainahum bil rabbil alamin haga duk wannan a lahira ne sau da ka yaban Allah ya cika duniya da lahira kuma yaban Allah ta'ala shi ya cika sama da ƙasa wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin sama da ƙasa domin ko ka ko ka so zaka kalli ababen da Allah madaukakin sarki yanzu dan Allah ka kalli hajeri bai burge ka hajeri da yadda Allah ya tsara shi ya shimfida shi hajeri ba fa shi bane sama hajeri da kake ganin sa wannan gajimarin ba shi ba ne sama shi wani ado ne aka yi makararin samaniya shi ya sa wani zuma kake ganin ba shi kawai sai ganta ta zama abinda suke ce ma as-sama'u sahiya e sama ba girgije ko ɗaya a samanta ta zama asalin halittar ta shudi shudi bulu wani zubin kuma kawai sai kaga an shimfiɗa waɗannan giragizan ga sunan kuma ka ganin su suna tafiya wani zubin a gaban ka Allah yake haɗa hadari da za ka tsaya kawai kai ta kallon sama za ka ga lokacin da ƙila girgije ɗan ƙarami zai fara bayyana bai fi faɗin faranti ba a iyakar ganinmu amma ana nan sai ka gan shi yana ta kumbura yana ta buɗewa sai ga ya fashe ya rarraba ma sararin samaniya kowanne za su jama'a الأرض حولك والسماء احتزتا لغوائع الآيات والآثار من jalali ta الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القارئ kaga shine wannan so da aka yaban Allah ya cika sama da ƙasa ya cika abin da ke tsakanin su fal kaunu kulluhu nafiqun bihamdihi duniya baki ɗayan ta samuwa nafiqun bihamdihi tana furta ban Allah ko da ba ka fahimta duk wani abu da ka sani yana yana yaban Allah to kai ɗan adam ne yasa ba za ka yabe shi ba alhali kai aka fi komai huwa kala khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk waɗannan kayan na duniya dan mu aka yi su su sai suna yaban Allah mu kuma ba za mu yi ba su fa su suke hidimta mana amma kuma suna yaban Allah don su aka yi mu an yi su ne don jin daɗinmu wani abin ka ci wani abin ka sha wani abin ka kalla ka ji daɗi wal amru kulluhu sadirun an hamdihi da halitta da umarni da Allah yake badawa kulluhu dukkaninsu sadirun an hamdihi dukkaninsu suna tahowa ne daga yaban Allah yaban Allah shi ta su aka samar da halitta sannan ta sanadiyar yaban Allah madaukakin sarki aka samar da ne umarni daga cin umarni a yi sallah daga cin umarni a bi iyaye daga cin umarni a zama ana da tsari wa qa'imun bihamdihi kuma wannan ya tsayi ne da um, yaban Allah wa wujuduhu wa adamuhu bihamdihi da samuwar abu da rashin sa duka baki daya sun tsayi ne da yaban Allah shi yasa da samun ka da rashin ka duka aka ce ka yaba Allah idan bakin ciki ya dame ka wani tambaye ka yace wani ya Najeriya sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal kaji ka yabuwa ka yabu Allah idan kuma ka samu kana cikin dadi sai ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihati da yawan mu za ka ga wani jika ga sun rubuta a a my status wani abin daɗi ya dami ya ya same zista alhamdulillah ala kulli hal kuskure ne alhamdulillah ala kulli hal a lokacin damuwa shine bahaushe yake cewa ko bakin kura kake to ka gode ma Allah wannan ma'anar tana da kyau ta bahaushe ita ce alhamdulillah ala kulli hal ba lafiya wane ya jiki alhamdulillahi ala kulli hal shi Kawar ke sarai alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat haka sunna ta karanta komai ka aje shi a wajen shi fahamduhu huwa sababu wujudi kulli shay'in saboda ayaba Allah Allah ya halicci komai ya samar da komai saboda a rika yabansa shine fahamduhu huwa sababu wujudi kulli shay'in mawjudin duk abin da ka ganshi ya samu a duniyar nan to asali Allah ya halicce shi ne ta sanadiyar ayyade shi ka kalli wannan abin ka yabi Allah ka ce kai tabarakallahu ahsanul khaliqina shine me yasa aka ce ko ko wata halitta kaga ta burge ka aka ce ka sa mata albarka wannan sa albarkar da kake yi kana yaban Allah ne domin Allah yayi Allah ne wannan tsarin in mota ce ai baturan da ya mota to Allah shi ya halicci bature ba da dan Allah ya halicci to na za a samu ta motar banza shi kan shi baturan banza sai da Allah ya halicce shi sannan to kaga abin da ya kamata ko mota ka kalla sai ka tuno da Allah shi kai Allah kenan Allah ne hikima yabo ya tabbata ga Allah shi ce sannan wa huwa ghayatu kulli mawjudin sannan kuma gayar da ake san duk wani abin samuwa ya kai ce ne ya zama mai yaban Allah ka zama a cikin yaban Allah kake wa kullu mawjudin shahidun bihamdihi sannan dukkan wani abu da kake ganin shi samanne a ban kasa to ya kasance shahidun bihamdihi ya kasance yana halarta yana yana yana rayuwa ne da yaban Allah madaukakin sarki shahidun bihamdihi yana halarci na yaban Allah fa irsaluhu rusulahu bihamdihi da Allah ya aiko mana manzanni ga baki ɗayan su to Allah ya aiko su ne su 415 su 415 kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi musnadinsa da sanadi hasan adadin manzannin Allah madaukakin sarki da ya aiko su su 400 da goma sha biyar to waɗannan manzannin Allah ya aiko su ne bihamdihi saboda yabansa a yabe shi wa zaluhu kutubahu bihamdihi sannan littafan da Allah ta'ala ya saukar su ma Allah ya saukar da waɗannan littafan ne bihamdihi don yabansa a karanta littafan nan a yi aiki da su a ci nasara a gode ma Allah a yabi Allah yanzu mutanen da suke rayuwa ba a kan tsarin Allah ba ya kake ganin rayuwarsu duk ci gabansu da wayewarsu da kake gani a duniya wallahi abin kyama ne ba abin sha'awa a ciki ƙazamai ne na ƙarshe tun yana da yashi ta girma kawai da daddare ƙarfe goma sai wani kawai ya kira ta a waya yana kallon ta shi kenan sai ta zo ta fita ya kama hannunta a gaban shi ta tafi ba za ta kwana a gidan shi ba sai gobe da safe in ta ga dama ta dawo kuma ba abin da zai ce mata duk tsari ne in ya matsa mata ta ke shi ƙara kawai a nan take za ta kira polis a gidan shi za a zo a sa mishi hankok a sa mishi ankwa a ɗaure shi a tafi da shi saboda ya matsa maɗiyarsa tsarin da turawa fa suke kai kenan wani irin tsari ne wannan akwai tsari a cikin wannan ka kalli rayuwarsu da suke yi in kana karance-karance kana karanta littafan masu tarbiyya nasu da irin labarikan da suke badawa masu tayar da hankali wasu ababen faɓoye su ake yi wannan ta'addancin da ake yi to daga turai yake duk ta'addancin da kaga ana yi a ƙasashenmu to daga ƙasashen turai ake mafi yawancinsu ma ba a fim ɗinsu ake kwaikwaya ba daga cikin su ne ake kwaikwaya waɗannan fimafiman da aka rika yi american fim, chinese fim da sauransu indian film da su ma suka miƙe kansu gare su suka yi da su mafi yawancin ta'addancin da ake a can ake kwaikwaya a nan aka fara kalla su wannan matsalar ta kidnapping Allah shi kyauta duk a nan aka kalla aka kwaikwaya to ba tsari a cikin rayuwa saboda ba kan tsarin Allah shi ba to daga zai baka mamaki shine kaga mutumin da ya dauki rayuwar shi ba su su za su tsara mishi komai abin suke so shi yake so abin suke ki shi yake ki tsarin komai nasu wal jannatu umirat bi ahliha bihamdihi sannan yan aljanna an rayar da masu mutanen cikin ta ne da yaban Allah abin da za su yi kenan kawai da sun juya sai suke subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdi kawai magana yan aljanna kenan wannahu umali hadi bihamdihi sannan su ma yan wuta asali an halice su ne a cikin a wuta bihamdihi da yaban Allah saboda Allah ya isa ya kai matuƙa shi yasa ya halarci wuta duk wanda ya saba mushi yasa shi a ciki yasa an kaga mutum yana watsal watsal yana tsalle tsalle yana saba ma Allah madaukakin sarki an mushi wa'azi ya ƙiji to ka kyale shi Allah Mahmud ne abin yabo ne ya san inda zai tashi kuma wannan ramin bai cika wannan ramin na wuta ba bai cika yasa ko akai kaka akai kawai ka tuno da lahira shi in ka tuno da lahira ka yadda akwai ta kuma za ta zo ko ba dade ko ba jima kuma su kansu azzaliman sun san akwai ta ai iyaka ƙarfin hali ne in mutum karfin hali ya mishi yawa to shi shi zai abin da ya ga dama a duniya ba haka ake baka ce zan kira mai dan sanda a zuciyar shi ba gaban shi na faduwa ce ka kira shi din amma wallahi gaban shi na faduwa kama annahuma ta wujidata hamdihi kamar yadda ita wutar da aljannar dukkaninsu an samar da su ne sun samu ne sakamakon yaban Allah subhanahu wataala wanda ya yaba Allah madaukakin sarki ya tafi aljanna wanda ya yaba Allah ya bauta masa shi kuma ya tafi ɗayan gidan Allah ya tsare mu Allah ka sa kan mu ganshi sai ba mun shiga aljanna ita wuta ga baki ɗaya ba ta da kyan gani ko labarin ta bai da daɗi in kana karanta nassosan da suke bayani akan wuta to hatta lafuzzan da Allah madaukakin sarki yake amfani da su na bayanin wutar jahannama ba su da daɗi yanzu kai da kaji ana fa kudi bufiya. fa kubkibu fiha kai ka kaga wannan akwai tsawa a ciki kubkibu ka ji yadda aka gigigigigi haka to wuta ake bayani wa ma uti'a illa hamdihi sannan ba a ba Allah ba sai saboda yabansa Allah madaukakin sarki ya cancanci a yabe shi shi yasa waɗanda suke bin sa suke bin sa wa ma usiya illa hamdihi sannan ba a saba Allah ba sai dan wasu sun ki ba Allah madaukakin sarki wala tasqutu waraqatun illa hamdihi babu wata babu wani ganye da zai fado face shi da yaban Allah madaukakin sarki ka duba ganyayyaki da ake da su ka dauki bishiyar da ganyenta yafi kowanne kankanta daga ciki akwai misali kamar ka ce wannan bishiyar uh, abin nan magariya abin nan ita ce ko da tsaniya duk kaga suna da kankantar ganye to babu wani ganye da zai faɗo face sai Allah maɗaukacin sarki ya san shi kaga ya cancanta a yabe shi wala ya taharraku fil kauni zarratun illa bihamdihi babu wata ƙwayar zarra da zata ta yi motsi a ban ƙasa face sai da yaban Allah ƙwayar zarra ita ce asgaru khalqillah ita ce mafi kankantar halittar da Allah ya yi wasu suna kamanta misalinta da irin wannan 'ya'yan rana yanzu zuwa anjima nan da za ka zauna a masallacin in rana ta fito to za ka ga wani abu na shigowa haka ba za ka iya kama su ba to waɗannan 'yan 'ya'yan wasu malamai suka ce su ne ake ce musu zarra shu'a'u shan wasu suna buga misalin zarra da cewa wata halitta ce da Allah ta'ala yake halittarta za ta iya shiga cikin idan ɗan adam ta yi ƙwai dubu ɗaya ta kyankashi amma dan adam bai sani ba ku duba yadda ido zai san bako yana son ganin bako amma baya son sauke bako ko ba haka ido yake ba shi yana son ya ga bako amma fa can nesa idan bakon ne ce gidanka sai ce a'a akwai matsala ko ba haka bane yanzu dan adam zai hango ana auna barkono shi yana son ya gani ya ga ja ko fari ne barkonan to amma a ɗauko nan a samu shayi domin sai banko ya ce gidan nan nike son in shiga na ga makwanci a cikin ka zai yi to kwaye zarra Allah ta'ala ya ba ta iko za ta saboda kankantar ta za ta iya shiga idan mutum ta yi kwai dubu ɗaya ta kyankyashe su ba tare da ɗan adam ya sani ba kaga babu abin da ya kai ta ƙanƙanta kenan wasu da kamar masu fassara turanci sukan fassara ta da atom amma malamai suna suna jan hankali akan cewa atom fujirat atom yanzu an fasa shi ma ko ci gaban kimiyya ya gano ana fasa atom da kuma cewa ga yadda yake ga kashe-kashen atom so daga kwayar zarra ba atom bace duk da zaka ga wasu waɗanda suka yi fassarar ma'anonin alkur'ani na turanci in sun zo la ya'zubu an rabbika min mithqali zarra sai su ce me sai su ce atom to mafi kankantar halitta Allah to in za ta yi motsi da yaban Allah take motsi fa huwa subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki wanda tsarki ya tabbata a gare shi al-mahmudu li zatihi shi akan kansa abin yabo ne so daga ko ka yabe shi ko baka yabe shi ba shi abin yabo ne wa illan lam huli ibadu kaji ko ko da bayi ba su yabe shi ba to shi dama mai abin yabo ne shi ke sunan shi fa Hamid Hamid sha yabo abin yabo wanda ya cancanta a yabe shi wanda yabo ya tabbata a gare shi alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah nashi ne ba na wani ba so daga ko kai ko kakkai ko mi ko kan ne, Allah ya riga ya bi kansa bayansa manya-manya sun yabe shi mala'iku suna nan suna yabansa kafa mu manta dinnan mala ibn qayyim yana mana sharhin alhamdulillahi rabbil alamin da muke karanta a fatiha kama annahu huwa al kaman yadda Allah subhanahu wata'ala shi kadai bai da na biyu ne bambanci tsakanin al-wahid da al-ahad idan suka ce al-wahid to zai iya zama yana da tani amma idan aka ce al'ahad to ba yi da shani in ana kirga ba ka cewa kai yara ka ce yi min kirga kaga tun muna yaran an tashi cewa ake wahi isna ba a cewa ahadun isna ba a cewa ahad to la saniya lahu amma idan aka ce wahidun kad yakunu lahu sani zai iya zama yana da nabi kad yakunu lahu zani zai iya zama yana da biyu to duka sunayen Allah ne al-wahid al-ahad wa in lam yuwahhidhu li ibadu ko da bayi ba su masa tauhidi ba in duk duniya za su ce ba su yadda Allah ɗaya bane to wallahi shi ɗaya ne baya buƙatar haka wa huwa al-ilahu al-haqq wa in yu'allihuhu subhanahu kuma Allah shine ya cancanta a bauta masa da gaskiya ko da bayi ba su bauta masa da gaskiya ba shine huwa allazi hamida nafsahu shine wanda ya yabi kansa ala lisanil hamidi a harshen mai yabansa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda manzon sama yace inna allaha qala ala lisani nabiyhi sami allahu liman hamidahu manzon Allah su sani ya haƙiƙa Allah ya faɗa min cewa sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji mai yabansa to kai dan Allah yanzu sai ka zama baka cikin waɗanda suka yaba Allah shi yasa ai aka sunnanta an ce sami Allahu liman hamidahu to kuma a ce rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd kuma ka kara ma in kana son karin yabo hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi kuma kama yuhibbu rabbuna wa yarda sannan ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'd ahlus sana'i wal majd haqqu أحق ما قال العبد kulluna لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بايع بايع ركوع قارن يبان الله كان ما الله كراري وانا حديث عن الإمام مسلم يبوي توشي حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دقى منزن الله صلى الله عليه وسلم حديثي نيمي صوف النبي سمع كتاب وإذا قال سمع الله لمن حمده idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu faƙulu to ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu yasma'u Allahu laku in kuka faɗa haka kuka ce rabbana wa lakal hamd to Allah yana jin ku fa inna allaha tabaraka wa ta'ala domin Allah madaukakin sarki wanda albarka ta tabbata a gare shi qala ala lisani nabiyhi ya fada a harshen manzon sani kenan in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sabahu liman hamidahu Allah Allah ya ji wanda ji ya yabe shi in ka yaba Allah yana ji idan ya ce yana ji misali kai ne a gidanka sai ka ce mai 'ya'yanka su yi karatu kowa ya yi karatu ka ce ina jin ku kuma kaga wanda da yi ba shi kenan akwai sakamako wanda ya yi kuma fa akwai sakamako so daga irin waɗannan sufofin na Allah su a samu to suna fa'idantar da ne akwai jaza'i idan Allah ya ce alima to ilmuhu ya yastalzimu jaza'ahu cewa Allah yana sane to yana nuna zai saka ma waɗanda ya san sun yi waɗanda kuma ba su yi ba su ma zai taka musu da abin da suka yi idan ya ce sami'a to akwai sakamako laƙad sami allahu ƙaunar labi na ƙalu inna allaha faƙirun wa nahnu azumiya sai ya ƙyale haka sai ce sanaktubu ma ƙalu wa ƙasnahumul an biya a bi gairi haƙƙa Allah ce Allah ya ji waɗanda suke cewa inna Allah faqirun wai Allah talaka ne wa nahnu aghniya wai sune mawadata Allah ce tanaktubu ma qalu muna nan muna rubuta abin da suke faɗi bayan wannan ma wa qatlahumul anbiya'a sannan ba wannan kawai ba Hadda da kashe annabawan da suka rika yi mun rubuta kaga sami'a to irin waɗannan sufofin na Allah su sam'u da ilmun da gani to din yana fa'idan suna fa'idantar da Allah zai taka akwai sakamako da zai biyo baya yanzu wani shugaba misali na al'umma sai ce muna sane da masu kaza to me za a yi kenan za su tafi a banza akwai abin da zai biyo baya fahuwal hamidu ne na nafsihi Allah shi ne wanda ya bi kansa fil haqiqati a haƙiƙa ya riga ya bi kansa shi yasa malami qayyim yana da wata risala mai ban sha'awa yasa mata suna labzul hamd wannan wannan wannan wannan wannan wannan risala ce ko da ya rubuta ta akan lafazin hamdala yaban Allah to shine fa huwa alhamidu li nafsihi Allah shine wanda ya bi kansa fil haqiqati tabbas ala lisani abdihi a harshen bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فإنه هو الذي أجرى الحمد على لسانه وقلبه الله شين يقدان الدي بنكنسا أحرشا منزنسا دقوم زوتير منزنسا منزن الله تسمى جويا وستدقومي قدوب وانا أبن دذي باك ماماك يبرجي ككي kana tashi bacci abinda ake bukata ka fara yi ke na yaban Allah alhamdulillah alladhi ahyana bada ma amatana wa ilayhin nushu kana tashi bacci ana son ka buɗe rayuwarka da yaban Allah sannan sai ka karanta waɗannan ayoyin na ƙarshen suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari har zuwa ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa ijra'uhu bihamdihi sannan kuma Allah madaukakin sarki shine ya gudanar da rayuwar manza sallallahu alaihi wa sallam da yabansa falahu alhamdu kulluhu da ka yabo ga baki ɗaya na Allah ne wa mulku kulluhu sannan mulki nasa in ka ga ya baka to ka bi taka tsantsa jarabawa yake maka wallahi babu abin da ya kai mulki jarabawa yan uwa ni dai Allah ya sani ina tsoron sa wallahi mulki ba abin da ya kai shi jarabawa ba abin da ya kai shi jarabawa jarabawa ce babba a ciki akwai fitinu da yawa a cikin mulki shugabanci ga baki ɗinsa jarabawa ne Allah shi وبيده الخير kuma alheri الهيري na hannun Allah, to yanzu wannan bai cancanta a yabe shi ba alheri ba <coughs> sannan wa ilaihi yarji'u al'amru kullu sannan duka lamari wajen Allah yake komawa alaniyatuhu wa sirruhu da al'amari wanda yake na bayyane wa sirruhu da kuma wanda yake na boye duka za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi zai yi hukunci to yanzu wannan bai cancanta a yabe shi ba kuma zai yi hukuncin adalci wala yazlimu rabbuka ahadan إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا da Allah ya bada wannan labarin Allah zai zalunta kowa komai duk abin da ka zo da shi ko mun kankanta sa Allah zai nuna maka inna alkhairi ka gani inna sharri ma za ka gani fa hadhihi alma'rifatu to kaji ko fahimtar wannan da sanin wannan nubzatun yasiratu wani ɗan abu ne da aka ibo ɗan kaɗan min ma'arifatu ubudiyyatul hamdi daga cikin fahimtar bautar yaban Allah duk wannan bayanin da ya mana wani ɗan ɓangare ne daga cikin abin da za ka iya ɗan ɓasgo shi kaɗan ɗan ciro shi daga cikin bautar yaban Allah maɗaukacin sarki da Allah ya sa mana a yi وهي نقطة min min لجي min ubudiyyati sannan wani ɗan ɗugu ne na ruwa daga cikin makeken teku na me na bautar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu ɗugu ne ka kalli teku to sai a ce ɗugu kaga ashe bautar Allah fa'i gare ta kenan duk wannan bayanin da aka mana na yaban Allah da kasancewa shi ya cancanta a yabe shi shi kaɗai yake da siffofi na cika da batsewa da kammaluwa da girma da kyawu duka na Allah ne duk wani abin da ka sani na cancanta a yi yabo to ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk wannan kuma wannan yana cikin wani ɗan ɓangare ne daga cikin bautar Allah wa min ubudiyyatihi aizan daga cikin bautar Allah kuma bautar yaban Allah an ya'lama anna hamdahu li rabbihi ni'matun minhu alayhi kai ka gane cewa yaban da zaka ma Allah ni'ima ne da Allah ya maka shi yasa in Allah ya baka iko kana yaban shi to ya kamata kuma ka ƙara yaban shi ne sakamakon ikon da ya baka ne yabansa kwarai da gaske Allah ya baka dama ka zama bakinka ya saba da yaban Allah alhamdulillah alhamdulillah kuma ha a zuciya domin akwai alhamdulillahin baki eh? me alhamdulillahin baki me yasa malaman mu suke da wata ka'ida suke ce ma suke ce mata almalul mustafad almalul mustafad kai ne kana zaune kawai sai Allah ya maka wata kyautar dukiya wadda baka san za ta zo ba to wasu malamai su suka ce dole ne ka fitar da wani haƙƙi a ciki a matsayin hamdulillahi wa shukuru wasu kuma suka ce a ba wajibi ba ne amma an so kai magana ta biyu ta ce to kaga ashe ba ya ban baki ba kenan domin kaza ma aici ta yi ta goge baki an ce ta bata san alhamdu ba sai ta joka a makogaro ko alhamdu me za ta yi ko ala kulli hal ne ko <laughs> ko allazi bi ni'matin salihat take yi <laughs> ala kulli hali to ka ni kaka zama kaza to ni'imar da Allah yake ma mutum ta ya zama mai yabansa ba karaman ni'ima bace in ka gane wannan to ka ji dadi yastahiqu alaiha alhamd sannan ya cancanta mutum ya sake yaban Allah sakamakon ikon da ya bashi ya masa ni'imar yana yabansa yanzu misali aka gama sallah ba an sunnanta mana ka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ba kai kaya ba Allah a ciki to wannan damar da Allah ya baka kuma in ka fita masallaci ka da yaban Allah wallahi shi yasa zaka ga wasu bayan Allah kana zaune da su sai dai ka ga bakin su na motsi sun saba ma kansu yana zaune kafin a gama karatu in karantarwa yake ko kuma yana zaune yana wani abu wallahi sai ya maka zikiri ya fi dubbai ya subhanallah walham su kuma ba su da iyaka fa ba wanda ya sa musu kyaure ba su da adadi kamar daji su ta kai kai duk zikiri mutlaki to kamar daji yake ba a mushi kyaure ba yi da katanga kai kai kawai ba wanda ya ce ka ware adadi kaza ka ce sai adadi kaza kai kai kawai iyaka abin da za ka iya yi dattijo cikin sahabbai ya zo wajen manzon sun ce ya aikin Allah rayuwa ta ta nisa tsufa ya kama ni ayyukan musulunci kuma suna da yawa ka bani wani abin da a talabbasu bihi abin da zan zama na haɗe da shi kullum ba zan rabu da shi ba kuma wanda ba zai mun wahala ba sai mun ya ce la yazalu lisanuka rabban bi zikrillah kakka bari harshen ka ya bushe baka ambatan Allah ka gani to daga sai kai kai bakin ka ba zai motsa bakin ka zai ko hankalin mutum ko mutum fa bai gani ko bai ji zai ci gaba da ambatan Allah fa'iza hamidahu alaiha idan mutum ya ya yaba Allah a kan wannan ni'imar da ya masa ta yabansa istahaqqa ala hamdihi hamdan akhara to ya cancanta ko mutum ya sake yaban Allah akan kan wannan yaban da ya ma Allah a matsayin ni'ima wahalun majarra haka nan ma dai haka dai haka dai haka dai da sauransu duk abin da Allah ya baka na yabansa ko na ambatan shi to ya waje baka gode ma Allah kuma ka yabi Allah akan wannan fal'abdu bawa lawistan fada amfasahu kullaha da zai karar da numfashin shi duka fi hamdi rabbihi a wajen yabon ubangijinsa ana ni'matin min ni'amihi akan wata ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ya masa kana ma yajibu alaihi min alhamdi alaiha ko kazalik to da abun da yake kansa ne ya ci gaba da yaban Allah to ya fi wannan abun da yayi na karar da numfashinsa numfashi nawa mutum yake yi a rana an gano hmm? an taba gano numfashin da mutum yake yi a rana ibn jauzi ya taba ya faɗi adadin shi ya faɗi ya ya taba kiri ya ce alal mai ya faɗa na manta adadin fa amma ni ma ya faɗa waɗanda muka taɓa karanta littafin hibzul Umri da su ibn al ya faɗa a cikin wannan littafin hibzul umri littafin ta dan karamin nan hibzul umri ya faɗa adadin numfashi alal aqalli qiyasi da dan adam yake a cikin awannin sa 24 numfashin da mutum yake yi to ka karar da numfashinka ba na awanni 24 ba na dukkan abin da Allah ya kaddara maka shekara 70 za ka yi 80 za ka yi 90 za ka yi 100 za ka yi to ka karar da duk wannan numfashin wajen yaban Allah to tabbas Allah da ya baka iko kai mishi wannan yaban to sakamakon wannan a matsayin ni'ima ce Allah ya maka to kuma kana buƙatar ka ci gaba da yaban Allah a matsayin godiya na wannan ni'imar da aka maka ina jin mun gane ai misali a duniyance tun da ya ce ni'ima sai aka baka wata dukiya misali sai Allah maɗaukakin sarki ya baka tiriliya tiriliyan goma me kama Allah ya baka hmm? me kama shi ya baka ka faɗa mu menene ka yi ma Allah ya baka wannan duk wanda Allah ya bashi dukiya ya faɗi abin da ya ma Allah Allah ya bashi to da za ka ƙarar da wannan tiriliyan ɗin goma wajen nuna ma Allah ka ji daɗi to da kuma ana buƙatar ka take samun wasu tiriliyan ɗin goma domin yaban Allah domin gode ma Allah maɗaukakin sarki shi ne abin da ma yake nufi ana kazan mutane sun fi gane misalin kuɗi yanzu suna gyangyaɗi da na faɗi tiriliyan goma na duk sun farka <laughs> Eh? kazan wasu matasa 'yan zaman gwazai wai a wata a wani wasan kwaikwayo wai suna tafiya kawai su biyu suna ba tafiya su biyu kawai sai ɗaya ya ce su uku kai sai ɗaya ya ce kaga yanzu a ce mu samu dubu hamsin mu tsinci dubu hamsin sai suka ce kwarai da gaske sai ce sai in ba ku dubu biyu ne kuma duk sauran nawa ne ka ba mu dubu na ka ne sai zagi sai dande Ni ga su an kai su an kai su an kai su aje a zaunar da zo a musu sulhu shi ne sulhun sai ya ce a'a ba wai mai ya faru ne shi wai dubu hamsin wai in na ba su dubu biyu dubu biyu wai wai ban musu daidai ba ɗaya aka ce wai dubu hamsin wai zai ba mu dubu biyu shi ma ɗayan ya ce wai dubu hamsin ya ce wai dubu hamsin ɗin tawaye ka ce ko ta ciki ya ce suke shigo ya ce tambaya nake yi kai ne cewa za ka ba su dubu biyu wai ka ce ya shiru ya ce kai da aka ce za a baka dubu biyu ka ce ba ta yi ba wai ka ce kai ma da aka ce shi ni ban gane ba sai can sai suka ce sai sai ya ce dama kawai muna tafiya ne shine sai na ce dama a ce mu dubu hamsin shine na ce zan ba su dubu biyu kawai shine sai suka kama zagi na suka <laughs> gani to Allah shi kuta to da bawa zai karar da numfashin shi duka a wajen yaban Allah a matsayin ni'imar da ya masa daga cikin ni'imomi kana ma yajibu alaihi min alhamdi alaiha ko dalik to abinda ke kansa ne biya wannan yaban da aka masa aka bashi ikon yama Allah to sai ya fi bukatar ninkin ba ninkin na wancan da ya ƙara ɗin wa abu'afa abu'afihi da kuma wani ninkin ninkin bayan wannan wala yuhsi ahadun albattata. sana'an alaihi bi mahamidihi ba wanda ya isa ya kididdige yaban yabo da kirarin da ya kamata a Allah subhanahu wa ta'ala walau hamidahu bi jami'il mahamidi ko da za ka yabi Allah da dukkan yabo da ka sani a duniya wallahi ba ka yabi Allah ba ba ka gama yaban Allah ba shi yasa shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la nuqsi sana'an alayk anta kama asnaita ala nafsika ya Allah wallahi mu bayanka ba za mu yi kididdige yaban da zamu ma ba kai dai kana nan kamar yadda ya kai kanka shi ke nan fal abdu sa'irun ila Allah bi kulli ni'matin min rabbih bawa da kake ganin sa me tafiya ne da dukkan wata ni'ima daga ubangijinsa yahmaduhu alaiha wacce zai yabe shi da ita fa idza hamidahu ala sarfiha anhu hamidahu ala ilhamihi alhamda fa'iza hamidahu ala sarfiha anhu idan mutum ya kasance ya yaba Allah subhanahu wa ta'ala akan kawar masa da wani abu da ya yi domin ana son ka yaba Allah akan ni'imar da ya maka sannan kuma ana son ka yaba Allah kan ya kawar maka da wata musiba to hamidahu ala ilhamihi alhamda to ya wajaba ka yaba Allah akan ne ya fahimtar da kai ka yabe shi kuma shi alhamdulillahi allazi alhamani hamdahu yabo ya tabbata ga Allah wanda shi ya sa min in gane cewa ya cancanta in yabe shi to kaga wace ni'ima ce zaka ce ba zaka yi ba Allah akan ta ba kenan ni'imar shari'a ni'imar ci ni'imar sha ni'imar bacci yanzu ka duba baccin nan wata rana Allah ya jarabo mutum da shi a ce ya kasa bacci ta juyawa ya kake ji in ka tashi to amma sai ka je kai bacci lafiya lau wani sai a zo a ɗauke katifa a sauke shi akan katifar shi a tafi da katifa yana ta shirma bacci saboda bacci ya daɗi ƙwarai da gaske a ɗauke ko nan na ji wani yana ba da labari ya ce aka ɗauke katifar shi aka cire mishi wandon shi babba aka caccaje shi aka ɗauke dubu ɗari a cikin aljihun shi na cikin wando ƙarami duk sikuritin nan da ya sa sai da suka tsallake suka tafi suka tsallake wannan security haka sai ba sa jin magana shi ma kuma zai ji Allah shi kyauta to ka gani qala al-auza'i al-imam al-auza'i rahmatullahi alayhi yace sanitu ba'da qawwalin munshid fi hammamin ji wani mai wata magana yana faɗi a wajen da ake wanka hammam shine wajen da ake taruwa a tara ruwa sai ai wanka shine ake ce mishi hammam lakal hamdu ma ala ni'matin wa imma ala ni'matin tudfa'u yace naji wani yana faɗi yana cewa lakal hamdu ya Allah yabo ya cancanta a gare ka imma ala ni'matin ko dai saboda wata ni'ima da ka mini wa imma ala ni'matin tudfa'u ko kuma akan wata musiba da ka tunkuɗe mini Allah ya tunkuɗe maka wata musiba da yawa ba ma kallon wannan يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله على كل شيء قديرا kaga ashe Allah kawar muku da wata musiba ni'ima ne kawar da musiba ni'ima ne kuma sannan kawar da musiban nan da yawan mu ba ma kawo lissafi wani zubin mutum zai yi hadari wal iyazu billah kila kila da za a nuna masa asalin abin da Allah ya so ko ya ga damar abin ya faru a gare shi to halin da ya tsinci kan shi a yanzu ba ƙaramin yaban Allah zai ya gode masa a kansa ba yanzu misali sai mutum ya zo a ce ai gaba da gaba mota mota gaba da gaba shine mafi haɗari ko gaba da gaba kuma sun zo kowanne ya kora maleji sai su zo su buga shi kenan sai mutum ya fita da karaya uku a ce ai karaya uku ya fita ɗaya a hannu biyu a ƙafa a kai shi asibiti yana kallon komai yana cin abinci yana kuma amma ga shi a daddaure to da za a nuna mushi abin da Allah ya ga damar ƙila ya faru da shi amma sai ya kawar masa wallahi ya sha mamaki ƙila Allah ya yi nufin a da sai an yi kulikulin kubara da shi gawarsa ma sai dai a tattara namansa to amma sai Allah ya bar shi a wannan to amma zafin kawai mutum zai ta kalla da wannan ciwon sai ya manta da cewa na taɓa ba da wannan wannan labarin can shekarun baya wata rana an yi rasuwa wani ya goya na a mashin za mu tafi makabarta mun kai daidai wani waje a tudun wada tudun wada gab da asibiti wajen asibiti wajen get ne shiga asibitin teaching hospital na tudun wada sai kawai ta yarinya ta tsallako mana za ta ya famfan gwai baki duk ba ba bada ma labarin kawai ta tsallako shi wanda yake dauke da ni bai ganta ba kawai sai ya kaɗe ta ni ne na hango yarinyar nan kawai ƙarshe ne na ji mu rigigigigigi mun yi gefe na ce inna lillahi wa inna ilaihi raju mashin ya danna yarinya har eh a shi wanda yake tukawa ya danna yarinya mashin ya danne shi ni kuma na danne shi ni ne a sama <laughs> wallahi ni ne a sama <laughs> aka tashi aka zo aka sami yarinya ta gugurje ta ji ciwo ta ji ciwo nace kaga na ce wai na kaga kaga fa'idar addu'a ko kaga fa'idar addu'a ji abin da Allah ya mana na sauki sai ce wallahi malam kai kadai kai ni ban yi addu'a ba <laughs> na je to kaga sakamakon haka sai Allah ya sa ni a bisan ku yana nan da zai ji wannan zai ji wannan karatun zai tuno ta dariya to wallahi na kai kai addu'a ni ban yi ba to kaga shine wannan to Allah kaɗai san abin da Allah ya kaddara mana zai faru makabartar da zai ba mu je ba kenan a takaice muka dige a chemist aka yi ma yarinya magani mu ma da muka ɗan je shi ke na aka je aka manzu aka shafa mana magani muka tafi gida ba mu samu zuwa makabarta ba to kaga ne wannan so da aka yan uwa mu yadda da Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in